sa’an a wannan ranar za ku ga suna tsaga jikinsu saboda jini ya fito daga jikinsu duka saboda nuna baƙin cikin ranar dama asali ai shi an ci maguzanci ne shi an ci menene maguzanci ne masu bautan rana ne ai shi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo aka ci su da yaƙi sai suka kasa gane yadda za su ciyar da wannan maguzancin nasu gaba tunda musulunci ya riga ya ya mamaye komai sai suka ce to abin da ya kamata yanzu bari mu musulunta sai mu ci gaba da ɓata musulunci shi za ku ga har yanzu suna bautan me suna bautan suna bautan wuta saboda dama asaliyan bautan wuta ne muna da bidiyon muna da komai da za ku ga suna bautan wuta wannan babu shakka ciki sa'annan kuma ku duba yadda suke binne mutane za ku ga cewa duka layi ne na maguzawa kwanan nan ba an yi mutuwa a saudiya ba don Allah a duniya akwai ƙasa da ta kai saudiya tsarki kaba da madina akwai har fama imamu malik rahimahullahu ta'ala baya iya takawa da takalminsa a cikin madina ya ce shi yana girmama garin madina saboda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idan yana kan abin hawansa sauka yake yi ya taka duk girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma ku dubi shi'a sai suka ce a hirɗin saudiya su binne masu gawarsu a ina a saudiya su za su zo su kwashi gawarwakinsu kuma sun je sun kwashe kayansu kuma mun ga yadda suka yi da suka isar da gawarwakin can ƙasansu fareti aka yi musu aka sanya su a cikin akwati aka sanya masu furrai aka zo aka yi wasu irin zama tukunna kafin a zo a fara binne su tare da wayannan akwati sa'an nan kuma sai an yi rawa da mutum tukunna duk kafin a yi wayan abubuwa duk mun ga hoton an ɗauka ƙafafun watsa labarai ba wai wani abun ɓoye-ɓoye ba ne don Allah a ƙasan nan tamu da muke ciki da za a sa mutum a cikin akwati a ce maka musulmi ne za ka yadda suwa suke wannan halin a nan an san kiristoci ne to don haka ko da ma musulunci suka yi sun yi kama da suwa kuma almar'u ma'aman a haba mutum yana tare da wanda yake so suna tare da kiristoci kenan ko da musulunci suka yi balle ba haka musulunci ya ce mu yi ba a yi ma mutum fareti ya riga ya mutu ba mutumin da ya mutu ya je aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce su fa ba a musu wanka ba na musu wanka da irami ba haka nan ne za a sanya musu kayansu wannan kayan da yake jikinsu amma su sun saba ma wannan karantarwar sai suka ɗauke suka sanya su a ina a akwati Allah kada ya san abin da za su yi musu kuma bayan wannan don haka a hirɗin mutum ya kasance da shi'a wallahi shi'a bata ne maguzanci ne ƙarara kuma tun da suke za ku ga wayannan alamun tare da su ko kun san ba su a sallah kiran sallan su bai yi daidai da kiran sallan musulmai ba kwata kwata sallan su bai yi daidai da sallan musulmai ba ba su a azumin musulunci ko a ƙasar nan ba ranar da muka yi idi suka yi idi ba ba ranar da muka ɗauki azumi suka ɗauki azumi ba sun saba ko ba su saba ba duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭiru nas azumi ranar da mutane ke azumi ne buɗe baki ma ranar da mutane suke shan ruwa ne a ranar idi kuma ranar da mutane suke idi ne to duk gaba ɗaya su saba suke yi don haka a wannan watan za ku ga abubuwan da shi, shi'anci shi'a za su fito da shi to ku gane cewa ba musulunci ba Allah ya mana taimako Allah ya sanya mana albarka a rayuwar mu. Abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ga baki. ɗayan Allah ya ba mu ikon azimtan wannan ranar azumi yana da mataki uku ko ka yi ashura da tasu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ko ka yi ashura da sha ɗaya mun gane ko baka samu damar yin tara ga wata ba sai ka yi tara sai ka yi goma da kuma sha ɗaya ga wata mataki na nawa kenan na biyu ko kuma ka yi ashura kaɗai mataki na nawa kenan na uku babu laifi idan ka yi tara ka yi goma ka yi sha ɗaya babu laifi mun gane kuma babban abin da ya kamace mu daga yanzu shine mu tabbatar da yaushe ne ɗaya ga wata don kada mu kuskure mu ranar mun gane shekaran jiya an turo mun sako daga fadan sarkin musulmi cewa a nemi wata saboda shekaran jiya shine ashirin da tara ga wata to ka'ida dama shine za su ƙara turo mun sako cewa ranan kaza shine ranan ɗaya ga wata to na dudduba ba riga na ga sakon ba amma da zaran sakon ya shigo zan tura wa jimada insha Allah ta'ala sai ya sanar da mu saboda ba a bin kirgen kalanda ba a bin kirgen kalanda saboda me yana sabawa mun gane ko kalandojin iri iri ne ko ni na san awa huku kuma wani su lokuta ba za ku ga duk uku sun saba mu juna to wanne za a bi shi yasa ba a bin tsarin kalanda insha Allah da zaran an turo mini